samu labarin rasuwar Maryam Sani Suleiman da diyar tsohon shugaban karamar hukumar Kaduna ta Arewa. Alhaji Sani Suleiman ta rasu a daren jiya bayan fama da rashin lafiya. Za a yi jana'idar ta da anjima a gidansu da ke titin Gobarau, unguwar Rimi, GRA. Muna addu'ar Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji Maryam da rahama, ya saka aljannatul Firdaus makoma gare ta, ya kuma karbi bakoncinta, sannan dukkanin iyayenta da dukkanin al'amuran da ta bari a gan gidan duniya. Allah ya Ubangiji ka albarkace su, sannan kuma ka ba su haƙuri gami da juriyar rashinta. Wannan babban rashi ne, musamman a ce rashi na matashiya ko matashi babban al'amari ne. wannan kuma aya ce ta zahiri ga dukkanin musulmi da suke faɗin duniya musamman matasa mata da maza waɗanda suke ikirari ko kuma suke ji a ransu tamkar mutuwa ta tsofaffi ce kaɗai ko kuma ta sababbin yaran da aka haifa sukan koma wannan ba daidai ba ne idan muka ɗauka a cikin tunani na yadda Allah yake gudanar da al'amuransa da yadda yake fitar da bushashe daga ɗanye ɗanye daga cikin bushashe rayayye daga cikin macacce sannan macacce daga cikin rayayye wannan iko ne na rabbi izzati da fatan za mu kasance masu sa zuciyarmu ruwan sanyi da salama domin kiran Allah ba a wasa da shi da zaran yayi kira dole fa a amsa in ma kana magana ko ba ka yi wannan iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala ikini kyakkyawan zato wa dukkanin al'amuran da suka zo daga Allah wajibi ne ga muminan kwarai musan mutuwa ta kowa da kowa ce alƙiyamar mutum ba ta tashi face lokacin da lokacinsa ya yi kuma Allah ya kira shi ya waiwaya gare shi Ya Allah ba don mu ba ba don halinmu ba, Ya Allah ba don mu ba ba don halinmu ba, Allah ya Ubangiji ka jikan dukkanin musulmai da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma da ba mu zo ba ka kyautata na mu zuwan Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka kaskanta kafirci da kafirai a duk faɗin duniya Allah ka tabbatar da gaskiya gaskiya ce kuma addininka ita ce gaskiya kuma hanya ɗaya da za a bi a samu tsira a samu rahamarka a samu aljannarka sannan ka nuna wa duniya ƙarya ƙarya ce kuma ita ce hanyar ɓata, hanyar da za a bi a bata baki ɗaya sannan a ce ga cikin azabarka wadda ita ce wutar jahannama Allah ka tsare mu ka tsari mu ka tsari dukkan musulmi da yadda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi annabinka annabin rahama ka ne kuma ɗan ka ne ya yadda da littattafanka ya yadda kuma da mala'ikunka ya yadda kuma da ranar tashin alkiyama ya yadda da annabawanka Allah ya Ubangiji dukkan wanda ya amince da hakan kuma yake sallah ya Ubangiji ka rahamshe shi Allah ya Ubangiji ka karɓi bakoncinsa idan bai mutu ba Allah ka inganta lafiyarmu ka inganta lafiyar iyayenmu Allah kar ka bar mu da wayenmu Allah kar ka bar mu da hikimanmu Allah ka zama jinmu Allah ka zama ganinmu Allah ya Ubangiji mun dogara da kai kyakkyawan